وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu a yau alhamis ashirin ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zamo daidai da goma sha biyar ga watan Jun, miladiyar annabi Isa ne Maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha bakwai. Kafin mu ci gaba, akwai wani bawan Allah wanda ya kawo sadakan turmin zani da material da yadi guda goma sha ɗaya da niyan Allah ya biya masa bukatunsa na alheri wannan kuma wata baiwar Allah daga kofar idi ita mata aiko turmin zani wa marayu wa ba da masallaci tana roƙon a sa ta addu'a Allah ya ba da ɗanta lafiya kuma Allah ya biya mata bukatunta na alheri wannan ga saƙo kashi guda hudu akwai alkur'anai guda hudu da niyan Allah ya kai ladan wa mahaifiyata ko mahaifinta da ya rasu turmin zani da takalma kafa biyu wa marayu set biyu ɗinkakku da khimar wa sabin musulunta set biyu ɗinkakku kuma ‘yar aikan ta manta ko na marasa galihu ne amma dai ta manta ya za mu ma mukan ce in aka kawo kaya ka ce na marayu ko na marasa galihu ko na sabin musulunta kara sa mana iyaka tunda har an yadda da mu ne ake kawowa to a bar mu mu yi hukuncin abin da ya dace duk wanda Allah ya sa da rabonsa saboda ya ka kawo ka ce lalle a ba da marayu ne to ka bari a wajenka kai ka ba da marayun da kanka saboda ana kawowa a kawo na wannan a kawo na wannan a hala saboda haka marayu suka zo ɗiba musu ake yi in sami masulunta suka zo su ma ɗiba musu ake yi idan marasa galihu waɗanda aka ga sun cancanta a basu su ma ɗiba musu ake yi saboda haka ba wai kashi guda uku ne ake kasawa ba ba zai yiwu ba don haka idan ta manta shi dai wanda ya abu ko wanda ta yi abu idan sun yi domin Allah ne muna roƙon Allah ya ainihin ba su lada domin kuma da yake mana kyakkyawan zato tun da an saka a hannunmu sai a taya mu addu'a Allah ya samu ba da waɗanda suka cancanta to wannan shi ne kuma saboda maganan da wannan ta yi ina ganin yana da muhimmanci in yi wannan ƙarin bayanin shi yasa na yi kuma na riga na faɗa duk wanda ya kawo taimako ya ce ai abu kaza ba lalle sai na karanta ba wani lokaci ina karantawa saboda yan aikan ne amma ko ban karanta ba in mutum ya kawo ruwansa in ma bai kawo ba ruwansa domin duk wanda ya bayar Allah ta'ala zai karba da niyyar da ya bayar ko an kawo ko ba kawo ba ai kamar mutum ne ya fitar zakka da ya fi da zakka sai ya baka yace ka raba da ka je sai ka danne kai kana ganin ka cancanta ko kuma baka je ka bayar ba kamar yadda yace to wannan ke a wajen Allah ya fita amma kai ne in ka je lahira sai kai bayani in ka cancanta kenan ta sha idan ko baka cancanta ba to kun ga akwai magana kenan wannan shine bayani to don haka akwai sadaka da yawa waɗanda ake kawowa wanda yake ba lalle sai mun karanta su ba walansu za su kawo kuɗi yanzu kamar yadda ake kawo ɗari ɗaya ɗari idan aka ce duk za a jera ita karantawa sai mun ci minti goma sha biyar a kan ɗari ɗaya da ɗari biyu saboda haka sai dai mu yi addu'a mu ce Allah ya ba da lada wannan shi ne takarda ta karshe wani bawan Allah ya kawo kayan marayu shi ma wajen guda shida na maza da mata da kuɗi naira dubu ku yi masa addu'a Allah ya baki lafiya da ki da iyalansa kuma Allah ya ji kan mahaifansa ina iya tunawa ko waɗansu kayayyakin ma da ake kawowa ba a cewa komai kare kenan waɗanda suka aiko ba su faɗi bukatansu ko damuwansu ba shi yasa a dunkule akan ce duk wanda ya bayar Allah ya saka masa da alheri masu bukatu na alheri Allah ya biya musu sa'an nan waɗanda suke da matattu kuma Allah ya ji kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sa mu cika da imani ajiya mun shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul zukhruf wannan sura ta ƙunshi muhimman darussa kamar yadda muka fara gani a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga unwani wanda yake da muhimmanci shine ainihin heading ko topic wanda yake da muhimmanci min Lahi ta'ala wa sifatihi wanda zamu ambaci waɗansu abubuwa daga cikin halittun Allah da kuma sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن ليقولن خلقهن العزيز العليم نعم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون نعم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به فأنشرنا به بلة ميتا كذلك تخرجون نعم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون kaga waɗannan ayoyi suna bayani ne dangane da sifofin Allah subhanahu wata'ala da kuma waɗansu manya-manyan abubuwa daga cikin halittun Allah ko zai idan ana bayanin sifan Allah ba kamar sifan manzon Allah ba ne sifan Allah ba a kwatantawa da komai tunda a can bayan mun karanta laisa ka kamislihi un. ba abin da yake misalin Allah subhanahu wataala amma kaga in aka zo za a yi bayanin sifofin manzon Allah za a ce yi kama da kaza da kaza da kaza ko da yake yanzu mala yake an karar da ni shekaran jiya mun yi magana na faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce in kai mafarki kaga annabi yayi kama da Zubairu ma da kito ne. ko wani abu makamancin wannan to aka ce waɗansu sun je suna ta maganganu har ma yayi kusa ya jawo fada a tsakanin waɗansu wato ya kamata a gane ko da yake da yake an ambaci sifan manzon Allah ne shi yasa ni na ambaci sunana naga sunana ne fi cancanta an ambata ba sunan wani ba idan da ke dan ne zan fali sunana ne a wajen ko idan da fir'auna ne zan kwatanta da ni ne ko idan da kuddaru ne zan kwatanta da ni ne to ya kamata a gane waɗanda suke suka ko suke faɗin maganganu ko ma menene za su yi ta fada ni kuwa na faɗa muku billahi allazi la ilaha illa huwa yadda nake gudanar da wa'azi da karantarwa in dai ba kuskure ne ba ba wanda ya isa ya canza ni ba wanda ya isa ya canza ni da sai dai in yi kuskure wannan ni na yadda amma duk mai suka ai an dade ana suka Murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya wannan haka Allah ya kaddara idan da an bi na waɗansu mutane ne karatun ma mutum ba zai samu ba kuma ba zai zo wannan matsayi ba saboda haka masu suka su je su ta faɗin abin da za su tun da Allah baraka wa ta'ala ya riga ya taimake mu kuma gare shi muka dogara saboda haka babu yadda za ka yi ka kare kanka daga waɗanda suke maganganu in za ka yi kawai ka yi ƙaƙƙila ma ƙila in sidikan wa in kazi ba ba ma ti ruka ba da ƙauli ƙaƙƙila saboda haka an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa to sai dai a yi haƙuri kawai amma ku sani wata rana za a zo a shafa a ji ba mana sai waɗansu saboda haka in ana ganin mun toshe wa mutum wani wuri ne ko mun takura shi ne ko wani abu makamancin wannan to wallahi sai Allah ya tafiyar da mu sai ya zo da waɗansu ‘yan iskan da za su yi maganin ku dama haka ne saboda haka ni dai na riga na sanar da ku in dai kuskure ne na yi wannan ko ta wace hanya za ka iya yi mun gyara kuma ka taimake ni ma yadda zan gyara amma in dai ba kuskure ne na yi ba to ka yi haƙuri kare ba yadda aka iya da shi dole a kyale shi a mutu da shi kawai wannan shi ne saboda haka babu yadda za a yi ambaci sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don in kwatanta wanda manzon Allah matsakaicin mutum ne manzon Allah balarabe ne sannan manzon Allah yana da gakin da ya kwanta zuwa kunnensa manzon Allah yana da gakin kirji Mazu Allah Allah ya masa sifofi da dama wanda in ka yi hannu da annabi ƙanshin turare ke yi amma don in buga misali saboda abin nan yakin maganan shi yasa na ambaci sunana amma inda sunan wani na ambata ko kuma kai mai soki burukun idan da sunan ka na ambata ai ba za ka yi magana ba ko kai kana ganin ka ci gaba to kai sai ka ci gaba ne ba zan ci gaba ba saboda haka ai kowa yana so a ce shi ma ya yi kama da manzon Allah ta waje kaza ko ba ka bane to muna fata Allah ya gafarta mana kurakuranmu sa'annan su kuma daman masu maganganu mu suna ƙara mana kaimi ne kwarai da gaske suna ƙara mana kaimi ne kuma muna musu addu'a idan hasada ce Allah ya yaye muku idan rashin ganewa ne Allah ya ganar da su idan kuma daman ƴan matsala ne Allah ya maganin su sai da gaske amma kaga idan aka zo ana bayanin sifofin Allah ka taba jin an kwatanta da wani abu saboda laisa ka shay'un amma yanzu in aka ce Allah ta'ala yana gani gani irin na wali subhanallahi wannan hatsari ne babba ko Allah yana da abu kaza irin na wane ko kamar kaza waɗannan su ne almushabbiha masu kwatanta Allah da wani abu kuma aƙida ce wanda ba ta da kyau kamar yadda yake almu'attila waɗanda suke wofantar da tafofin Allah kuma waɗannan aƙidan ba ta da kyau amma aka ce duk inda aka ambaci sunayen Allah da sifofinsa aqida ta ahlus sunna wal jama'a shine ku fassara ta kamar yadda take min gairi ta'wilin wala tafwidin wala tahrifin wala tabdilin wala ta'tilin shine ku fassara kamar yadda abin yake ba tare da kwane-kwane ko tawili ko canje ko wani abu makamancin wannan ba amma dai kowa ya sani Allah subhanahu wataala bai kama da komai baya kama da kowa haka Allah tabaraka wa ta'ala yake da sifansa ki kaɗai ne don haka shi yasa waɗannan ayoyi suka ambata mana sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kuma an aka je can gefe ana ta abin nan ai ta fada akan mu kuskure ne eh, kuskure ne ai ta fada abin nan mu ba mu ce ka kare mu ba Allah ne mai kare mu tunda dai har mutum zai zo ya zauna yayi wa'azi ba mai tarefi. kuma in ka je ma kana addu'a ko kana kiga bokaye ne to mu rike Allah subhanahu ta'ala eh, in dare ya tsala za mu tafi mai ta addu'a Allahumma inni as'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim Allahumma an ta'adudi, wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqati ga addu'o'i manya manya wanda mutum zai yi saboda haka irin wannan bai kamata mutum ya ta daga jujiyan wuya ba mu abin da muke so shine karantar wanda muke yi wato a rinka fahimta amma dai irin waɗannan ƙananan maganganu ba za a rasa su ba saboda haka sai dai a yi haƙuri a yi ta tafiya a haka tun da su waɗancan ba za su bari ba mu ma ba za mu bari ba in ma sun bari mu ba za mu bari ba amma dai mun ce in kuskure muke yi a mana gyara tun mutum bai wuce yi kuskure ba ba digiri uku kake da shi ba ko ka zama emirator ka fara rudewa saboda tsaban karatu ka fara rudewa akwai abubuwan da zaka zo ka yi su ba daidai ba kuma a maka gyara saboda haka mutum ya yi kuskure ya kai masa gyara wannan shine abin da ake bukata Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahu idan har ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halitta samai da kasai la yaquluna zaka ji kafirai suna cewa khalaqahunna al azizul alim wanda ya halice su shine mabuwayi kuma mai tsananin sani Allah subhanahu wata'ala kenan kun ga kafirai ma sun tabbatar da cewa sama da ƙasa Allah ne ya halice su amma wannan kuma bai sa su sun yi imani ba sun tabbatar da tauhidin rububiyya amma ba su tabbatar da tauhidin uluhiyya ba wannan shine abinda da malaman tauhidi suke yin bayani duk wanda ya tabbatar da tauhidin uluhiyya bai tabbatar da tauhidin rububiyya ba ko ya tabbatar da tauhidin rububiyya bai tabbatar da tauhidin uluhiyya ba ko ya tabbatar da tauhidin rububiyya bai tabbatar da tauhidin asma'i wa sifat ba ko wani abu makamancin wannan to hakika da sauransa sai ya tabbatar da waɗannan abubuwa kakaf guda uku to wane ne Allah kaman ya yake ko menene bayanin sifofin Allah shine aka ce allazi ja'ala lakumul arda mahda shine wanda ya sanya muku ƙasa shimfidaddiya ko akwai gwamnan da ya gyara muku ƙasa ta zamo level ko akwai shugaban ƙasan da ya gyara muku ƙasa ta zamo level ai Allah ta'ala ki ya gyara ƙasan nan har muka samu inda muke gina gidaje da inda muke yin kasuwanni da inda muke yin masallatai da inda muke gina shaguna da inda ake gina ma'aikatu da inda ake fakin motoci ko kuma filayen da ake sallan idi ko inda ake wasanni ko wani abu makamacin wannan ga inda ake noma da kiwo ga inda ake tara ruwa Allah ta tabaraka wata ta'ala ne ya tsara wannan a bayan ƙasa saboda haka dole ka yarda da Allah mai babban aiki ne kuma dole ka yarda da Allah shi ya cancanta a bauta masa alladhi ja'ala lakum al-ardha mahda wa ja'ala lakum fiha subula kuma Allah ya sanya muku hanyoyi daban-daban hanyoyin nan akwai na sama akwai hanyoyin ƙasa na ƙasan ma akwai na kwalta akwai na tsakanin gidaje akwai na ruwa akwai na kekuna da babura ga sunan iri daban-daban la'allakum tahtadun ko za ku kasance shiryayyu domin duk hanyar da kuka bi za ku je ku biya bukatan ku ba tare da matsala ba za nan kuma sai Allah ya ce wallari nazzala minas sama'i ma'a wanda ya saukar da ruwa mai yawa daga sama bai kadarin gwargwadon bukata fa ansharna bihi baldatan maita Allah ta'ala yace sai muka kirkira muka halitta a dalilin wannan ruwa wato muka rayar da gari wanda yake matacce kun ga da kafin ruwan sama ya sauka ko ina ya bushe ko ina kaje za ga babu kyan gani amma a yanzu da ruwa ya sauka har yabanya sun fara bayyana idan ma yabanya ta bayyana ba to za ka samu ciyawa ko ciyayi sun fara bayyana wanda yake su shukan Allah ne ko kuma tsiron Allah ne subhanahu wataala waɗanda suna kawata bayan ƙasa to lalle wanda yayi wannan shi ya cancanta bauta masa kuma shine ubangijin kowa da komai kazalika tukrajun kamar haka yake fitar da ku daga cikin kabaruruka bayan kun mutu sai Allah ya raya ku to Allah ya raya mu da imani wallazi kala azwaja kullaha kuma Allah shine ya halitti dangoge kakaf gaba daya duk abin da ka gani a duniya akwai namiji da mace to wanda yayi wannan halitta ya ware wannan namiji wannan mace ko wannan female wannan male ko wannan feminine wannan masculine ko wannan negative ko wannan positive ko wannan azzakaru wal unsa shine Allah subhanahu Taala wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ba tare da an yi shirka ba shine wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun kuma Allah ya sanya muku daga ainihin jiragen ruwa da kuma dabbobi na gida ko manya-manyan dabbobi masu hatsari wanda za ku yi amfani da su ku hau ku yi tafiya mai nisa na mamaki wanda ba za ku iya yin tafiya da kafa ba sai Allah ta'ala sai ya karkatar da mu don ya karantar da mu abin da ya kamata mu ambata yayin da muka samu wannan sauki na hawan abin hawa yayin da za mu yi tafiya sai Allah ya ce mai litasau ala zuhurihi لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله تعالى يتي لتفتروا ala zuhurihi, domin ku daidaita a bisa wannan abin hawa ko da yake an kawo shi da ainihin wakilin suna na namiji wannan ya gwada zuhurihi din nan zai koma kan menene eh zuhurihi zai koma kan menene zai koma kan kwale-kwale tunda aya baya an ce waje alalakun minal fulki wal an'ami ma tarkabu saboda haka zuhurihi zai koma zuwa ga alfulki ne ko al'an'am al'an'am to da sai a ce littattawo ala zuhuriha shine ne al'an'am amma in kun ce alfulki ne to littattawo ala zuhurihi domin shi a nan wato muzakkar ne to ko kuma wannan muzakkar ɗin umumi ne ya shafi komai da komai Ko zan akwai wata matsala bari mu ɗan kwatanta da wata matsala mai littafin ashimawi yana cewa an aka kawo aka zo za a yi sallan gawa sai aka kawo gawa baka sani ba namiji ne ko mace to in ka zo za ka yi addu'a wani wakilin suna za ka yi amfani da shi yace da mace saboda me saboda mele to ya ce dai nisma sai ka ce Allahumma innaha saboda almayita eh zai almayita mace kenan almayitu kuma namiji to Allahumma innaha amatuka wa abdika wa amatika anta khalaqtaha wa razaqtaha wa anta amattaha wa anta tuhyiha saboda haka baka san gawan yaya take ba ya dauka gawa saboda gawa janaza mace ce shi yasa yace sai kai amfani da wakilin sunan mace amma wasu malamai suka ce a'a wakilin sunan namiji zaka yi amfani da shi saboda haka yin kawo gawa namiji ne ko mace baka sani ba kawai ka zo ka dambara ma gawa Allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amateka anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi wakilin suna na namiji saboda me saboda halitta ta farko a duniya wane ne annabi adam kuma duk namijin da ka gan shi idan mata suna karkashin san an ce shi to duka sun shiga cikin aljihunsa gaba daya saboda haka ni na fi goyon bayan cewa ka yi amfani da lamiri na ainihin namiji to kamar nan ne ma da kawo lamiri litattau ala zuhurihi don ku daidaita akan a bayansa shi mai abin hawan koma menene saboda haka ko dabba ce abin hawan ko kwale-kwale ne ko jirgin sama ko mota ko makin ko keke kai ko danda ce idan mutum ya daidaita a bayan su matakuru mata rabbikun ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku ni'iman ubangijinku idza sawaitum alai idan kun daidaita a kansa kun ga ya sake maimaita mana alai ala zuhurihi bi ma'ana alaihi wa taqulu ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan ita ce addu'an da ake faɗa idan an hau abin hawa ko da yake wasu malamai suna bambanta an ka hau kwale-kwale ga abin da zaka faɗa addu'an annabi no idan ka hau kamar mota ko kuma ka hau mashin ko ka hau dabba to ka faɗi wannan addu'a sannan idan ka shiga gidanka ga addu'an da ka yi in ka daidaita kan kujera ka hau kan kujera ko ka hau kan galo ka zauna to ga addu'an da zaka yi daban kamar yadda zamu gani to yana da kyau mu karanta anan mala yana cewa almunasaba hadhihi alayat waɗannan ayoyi tazkirul lil mushrikin al musrifin tunatarwa ce ga ainihin mushrikai masu ƙetare iyaka fi a'malihim wa iradihim wato cikin ayyukansu da kawo da kai ɗinsu anil qur'ani ga barin alqur'ani biyanahum saboda su ɗin yuqirruna bi wujudil khaliq suna tabbatar da samuwan Allah zai wahala ka samu wanda ba musulmi ba ka tambaye shi akwai Allah ya ce maka babu kwata kwata ba su da yawa a duniya mafiya yawan waɗanda ba musulmi ba suna tabbatarwa da samuwar Allah wa tafkirullahun aidan bi ni'amillah to za a tunatar da su ni'imomin Allah wanda suke gani yau da kullum ba su ankara wa masnu'atihi da halittun Allah manya manya wa sifatihi lati, addada minha huna samaniya sifatin da kuma sifofin Allah waɗanda yake anan ya ambaci sifofi guda takwa kuma ardafaha bi ta'limi ibade sana a karke sai Allah ya karantar da bayinsa zikirallahi ambaton Allah fi qulubihim wa ala alsinatihim a cikin zukatansu da ainihin bakunansu fa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga an samu daga wajen annabi annahu idza wada rijlahu fi riqa annabi idan ya saka kafansa kan abin hawa zai haura kumi lokacin da annabi zai hauka raƙumi ya saka kafansa ya ji ya ajiye sosai to a wannan lokaci kala annabi yakan ce bismillah sai ya ambaci sunan Allah fa idza stawa ala dabba idan ya hau kan dabba din ya daidaita ya gyara zamansa kala alhamdulillahi ala kulli hal yakan ce godiya ta tabbata ga Allah bisa kowane irin hali subhanallazi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun maza Allah yana karanta wannan addu'a ko da yake akwai abin da yake karawa akai bayan ya faɗi wannan addu'a musamman in zai yi tafiya annabi yakan kara da Allahumma inni as'aluka fi safari hada albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعدا fi safar. Wal في السفر والخليفة في الأهل Annabi yana yin wannan addu'a yakan ƙara da wannan addu'a saboda haka da farko dai waɗannan ayoyi sun karantar da mu cewa Allah ta'ala shi ya halicci sammai da katsai kuma lalle Allah mabuwayi ne masani inda Allah yake cewa wala in sa'altahum lalle idan ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da katsai la yaqulunna khalaqahunna azizul alim za su ce wanda ya halicce su shine mabuwayi masani ay tallahi la in sa'alta ayyuhan nabi wallahi idan ka tambaya kai wannan annabi هؤلاء المشركين بالله ولن لسكي شركة دا الله على أبدين معه غيره ولن لسكي بوتا ما الله تعالى ولمن قومك دا تكين متعلنك إذن كاتم بيسو من خلق السماوات والأرض ويوانين يا هل تسمي دا كسي لا أجابوا دا ذات أمسى واعترفوا ذات تبتر بأن الخالق cewa wanda ya halitta dinnan lidhalika ga waɗannan huwa Allahu wahdahu la sharika la shine Allah ke kadai baki da abokin tarayya tun ba wanda ya taya Allah wajen halittar sama ko ƙasa babu ko akwai babu wa huwa lazir lalle Allah ne mabuwayi ai al-galibul qawi Allah ne mai rinjaye mai karfi ishara ila kamalil ƙudura, wannan yana tabbatar mana da kamala ta ikon Allah al kuma Allah masani ne ay al-wasi'il Allah yana da yalwataccen ilimi ishara ila kamalil ilm wannan yana gwada kamala na ilimi Allah matuƙa matuka ne karke a bangaren ilimi wa kamalul qudrati wal ilim lalle kamala ta ainihin al wal ilim na ainihin kudura da ilimi dalilun ala annal mawsufa bihi wannan shi yake gwada wanda ya sifantu da waɗannan qadirun ala khalqi jami'il mumkinat yana da iko ya halicci dukkan abin da ya ga dama fa ma hada amma saboda wannan fa hum ya'buduna ma Allah ilahan akhar suna bauta wa tare da Allah wani abin bauta daban min al asnam daga cikin gumaka wal anda da ainihin allolin su to idan wannan bai ishe su ba allazi ja'ala al arda mahadatan kal firaj Allah shi ya sanya ƙasa shimfiɗaɗɗiya wato kamar shimfida inda yake cewa allazi ja'ala lakum al-arda mahda Allah shi ya sanya muku kasashen fidaddiya innahu ta'ala allazi ja'ala lakum al-arda mahda kal firash wal bitat kaman wannan shimfidin da kuke gani a masallaci ko a gidajenku saliha lil iqama kasa za ka iya zama a wajen wal istiqrar alaiha za a iya yin rayuwa a kanta fama annaha taduru wa tataharrak duk da kasancewa kasan wato tana motsi tana gaurayuwa fa hiya thabitatun arsaha Allahu bil sai Allah ya karfafa ainihin ƙasa da manya-manyan duwatsu na duniya li Allah tamida wa saboda kada ta girgiza da yawa ta halakar da mu gaba ɗaya, shi yasa Allah ya halicci duwatsu idan ba a gane wannan ba ko kuma ga ƙari wa khalaqa fiha turab Allah shi ya halicci hanyoyi a bayan ƙasa kamar yadda yake waje alalakun fiha subulan la'allakum tatadun Allah ya sanya muku hanyoyi daban-daban ko za ku kasance shiryayyu ai wa da fiha a turaq Allah ya samar da hanyoyi wal masalik da mashigai bainal jibali wal audiya tsakanin duwatsu da kwazazzabai litatadu bi suluqiha domin ku shiryu idan kun bi su ila maqasidikum wa manafi'ukum zuwa ga abin da zai amfane ku wa tantakiluna ila arja'il bila kuma za ku rinka ruwa daga gari zuwa wani gari daban lil mutajara saboda kasuwanci wa talabin rizq ko neman arziki sana'a wa siyaha ko yawon bude ido wa gairi zale ko makamancin wannan sai ga mutum ya tsaga cikin kogi amma kuma ya bayyana a wani gari ala ta hada-hada ba san ma ta wace hanya ya biyo ba sa'an nan daɗin daɗawa Allah subhanahu wa ta'ala munazzilul gaisin nafi' shi yake saukar da ruwa mai amfani wa ba'isin na kuma shi zai tayar da mutane ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya ce wallazi nazzala minas sama'i ma'an Allah ne wanda ya saukar da ruwa daga sama bai kadarin gwargwadon iko fa ankarna bihi baldatan maita sai muka rayar da gari matacce a dalilin wannan ruwan to kazalika tukrajun kamar yadda muka yi wannan to haka ke fitar da ku a rayar da ku ranar takin alfiyama. wallah Allah yana rantsuwa da zatinsa da kansa wallazi anzala al-matara min as-sama lalle Allah shi ya saukar da ruwa daga sama bi qadaril haja gwargwadon bukata wa hazbama taktarihi al-maslaha gwargwadon ainihin maslahan bayinsa litsoro domin shuke-shuke wa simar da yayin itace wa shur. da kuma sha walam yunzil alaikum minhu fawqa hajatikum Allah bai saukar da ruwan nan yafi ainihin bukatan dan adam ba ko ya wuce bukatun mu ba la Allah ya hadusa tufan domin kada a sake wani ruwan tufana wal ko kuma Allah ya tulmu yadda bayan saka kaf gaba daya wa hadmil maladil ko a rusa masaukai da gidaje wa talfil mazare ko kuma a talafar da shuke-shuke idan da ruwa ya yi yawa to gidaje za su ruke amfanin gona zai lalace sa'annan kuma mutane za su halaka gaba daya wala dunal haja kuma Allah bai saukar da ruwan nan wanda yake bai kai bukata ba Hata la na nabatu wazar har a wayi gari a ce shuke-shuken nan ba za su wadatar ba wannan ko mutane ba za su samu ruwan da za su sha su koki ba sai su halaka fa na bi zalikal ma Allah ya ce muka rayar da wannan ruwa albilad almayyita ƙasa wanda take matacciya almuqira wanda take bata da komai fako ko wanda take tsananin bukata allati ba ta fiha falamma jaa halma lokacin da ruwa ya zo ma wannan ƙasa ihtazzat sai ta girgiza warabat ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahir sai ta fitar da kowane irin tsiro wanda yake abin sha'awa kamar yadda muke gani yanzu a ainihin daji yadda ruwa ya sauka tsiro iri daban-daban ya fito wa kama a hayainal ard kamar yadda muka raya ƙasa ba a da mautiha bayan mutuwanta nuhuyil ajsada haka za mu rayar da jikunan mutane Yau malma'a, ranan da za a tashi gaba ɗaya ba da mautiha bayan kowa ya mutu Wata ba suna min ƙubuli kuma a haya kuma za a tayar da ku daga ƙabarurukanku ranar takin alkiyama kuna rayayyu wani haul aya kwatankwacin wannan aya kauluhu ta'ala fadin Allah maɗaukaki. wallahu alladhi arsalar riyaha Allah shi ne wanda ya aiko da iskoki masu yawa wato tusiru sahaban sai su tayar da girgije kuna hu ila baladin sai mu tura shi zuwa ga wani gari mayyitin wanda yake matacce busakke fa hayaina bihil al da da mautiha sai mu rayar da ƙasa bayan mutuwanta Allah ta'ala a wancan aya yace kazalikan nushur yace kamar haka ne za zamu watsa Qur'anin takin alkiyama bayan kun kuna rayayyo wa zahirul aya abinda a zahirin aya kuna yaktadi annal ma yanzilu minas sama kai ka ɗauka cewa ruwa yana sauka ne daga sama ta daya alhali ba haka bane da aka ambaci sama anan ba wai ana nufin sama ta daya bane a'a والواقع أنه ينزل من الصحاب ruwa yana saukowa ne daga girgije yasa idan aka shiga jirgi akan hau sama za ga ƙasa ana ruwa amma can sama ba a ruwa amma kafin a yi jirgin sama ba a san wannan ba kowa ya ɗauka cewa daga sama ne can ake sauko ruwa Allah sarki akwai wani malamin arabiyan mu Allah ya ji kayinsa sun ya rasu ya ce wato lokacin muna yara wazan idan za ka kwatanta da 1980 wani abu ko 1970 wani abu lokacin da muke primary school 1970 wani abu idan aka zo aka yi za a sa tankin ruwa wani irin tanki ake sawa 1970 wani abu me ake sawa a tankin ruwa nake magana za a ga akwai abin da ake kiransa durom suna amfani da durom suke amfani da shi ina ganin kai ma ko ka zo ne bayan 1980 wani abu eh. ina jin ana kawo da ana kawo ko manja ne ko menene ko man fetur ne eh za ka da suka nan da za ta ga duron duron haka ake kawo manya manyan duron din to in ya kare sai a fafe naka fafe mafiya yawa za su ga gidaje manya-manyan gidaje suna tara ruwa a ciki suna tara ruwa a ciki to tun da locality namu abinda mu muka sani kenan a lokacin babu wannan tankin ruwa babba da ka sani babu sai dai wannan duron din idan kuma kaga an samu ainihin tankin ruwa wanda yake wanda ake yin sa mai kauri din nan yana da nauyi to sai dai ka je kaduna ko ka tafi kano ko kuma lagos amma ba bauchi ba mafiya yawa abinda ke samu a bauchi shine irin wannan duron-duron din na da to shine malamin yana kwatanta mana primary school yake cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala in za a yi ruwa wai yana da duron-duron ne na kankara duron-duron eh, ne na kankara to kaga mutum yana yaro ko sai ya kwatanta kankara to saboda kankaran nan idan aka sake ta yin tanar ke shi ne ake samu ake samar da ruwa haida in aka je waɗansu wurare ko jos ne za a je a ɗauko kankara sai a zo da shi bauchi sai a sayar a bauchi saboda lokacin bauchi babu kankara sai an je jos an ɗauko to wai a can sama ta ɗaya akwai inda aka tara duron-duron ɗin da yawa saboda haka in ana so a yi abin nan sai a sa mala'iku su sai su yi ta tunkuɗewa su yi ta tunkuɗewa saboda haka sai kankaran nan ya abin nan ya ce to in kun ga kankara ya faɗo wanda bai gama narkewa ba ne kuma wallahi a lokacin abin da ya faɗa ya kama hankalinmu kwarai da gaske muna ganin haka ne to amma daga baya ana tafiya ana tafiya sai aka gano wato abin ashe akwai gyara to kaga malam kenan za a je a yi masa gyara tun wala Allah shi ya yadda da haka yana ganin kaman haka ne tun da in aka ce Allah yana da ruwa duron duron kaga za ka ɗauka wato ba iyaka ba gaki ana lissafi ba ana ce malala gakin tunkiya to gakin tunkiyan malalan guda nawa ne kan ɗaya eh, malalan guda nawa ne kun ga yana da yawa ba zan iyakacinsa ba to Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta wa iyayenmu kuma Allah ya gafarta mana to don haka bincike ya tabbatar da cewa ruwa ba daga sama ta tsaye ke zuwa ba yana zuwa ne daga girgije wasu miya nazilan minas sama amma sai aka ce yana sauka daga sama li'anna ma samaka aw alaka fa huwa sama da duk abin da yake wato ya haye ka sama ne idan mutum ya hau bishiya in kaje za ka ba da labari sai ka ce ya hau sama amma ai ko kwatan kwatan kwatan wato sama ta ɗaya bai je ba amma za ka ce ya hau sama idan ya hau gidan sama ya hau sama ga gima an ce gidan sama gidan saman a sama ta ɗaya yake kun gani saboda haka cikin harshen larabci duk kullum sama ka sama wa kullum alaka fa sama duk abin da ya haye ka to ana kiransa sama to ba ana nufin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ba ba wanda ake nufi ba kuma wa qawluhu kadhalika tukrajun da haka ce kamar haka ne Allah yake fitar da Qur'anin takin alkiyama ay kama yadullu ala qudrati Allahi wa hikmatihi kamar yadda yake gwada tsananin ikon Allah da hikimar Allah fa kadhalika yadullu ala qudratihi ala al-ba'th wal qiyamah wannan shi yake gwada ikon Allah bisa takin alkiyama da kuma tayar da mutane wa wajhu tashbihi fiska na tashbihi mun koma ilimin balaga kenan annahu yataluhum ahya ba'da al-imata bimana Allah zai sanya su rayayyu bayan sun mutu ka hadhihi al-ard kamar wannan ƙasa allati uhiyat wanda aka rayar ita bin nabatil akdar da tsirrai waɗanda suke koraye wasamaril ne da ya'yan itace nunannu sa'annan kuma ba da ma kayanat mayyita bayan koda ta kasance bushashiya sai Allah ta'ala ya ƙara da cewa wallazi khalaqal azwaja kullaha sake maimaita mana والذي خلق kullaha كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها الله شيء أهل تدنغوجي قبال إيه أي والله الله هو الذي خلق الأصناف كلها دون سنفي كو كلا كو صفة تو الله ني هلتا من نبات أتجين يأين إتاتين وزرع دتي مكني وشجر da bishiyoyi wa samar da ‘ya'yan itace wanda yake kayan marmari wa insan da ɗan adam wa haiwan da dabba wa gairi zalim daga waɗansu ma daban mimma na alamuhu wa ma na alamuhu abinda muka sani da abinda ba mu sani ba suna da yawa kuma waje alalakun minal fulki wal an'ami matar tarkabun Allah ya halitta muku waje ala dinnan wakalaka waje ala wakalaka wakalaka waje ala kalmomi ne mutaradifai waje alalakun min alfulki wal an'ami ma tarkabun Allah ta'ala ya halitta muku daga kwale-kwale da kuma dabbobi musamman ma na gida ma tarkabuna abinda za ku rinka hawa tunda kaga ai ba ana hawan kura ne akan hau kura a yawo da ita ko mai wasa da kura idan ya hauta na ɗan wani lokaci ne kawai amma ba zai daɗe a kanta ba kuma kura idan za a hauta ina ake zama ne kwankwason ne ko eh da na ga masu wasan kura da abin akwai inda ake zama eh a bayan ta ta ina ake zama a ina jin ka zauna a kwankwason ta zama za ta yi eh sun yi bayani sun ce akwai inda yake zama ina jin daidai wajen abin nan ne idan da za ka hau za ka zauna za ta iya tafiya da kai zuwa wani lokaci amma ina jin bayan idan ka zauna a baya to zama za ta ba za ta iya tafiya ba eh in kuma kana son ka dada fayyacewa ka je ka samu masu wasa da kura sai ka tambaye su kayan bayani na ai allazi khalaqa lakum bil ilhami wat ta'lim Allah ta'ala ya halitta mana abin hawa ne da ilhami da karantarwa shi yasa kun ga motoci da babura suka shiga karkashin wannan saboda ayayen Qur'ani bata ambaci babur ko abin nan ba mutane daga baya suka kirkiro wannan bi ilham da ilhama wa ko karantarwa wasilatan rakube hanyar da ake hawa fil bahari a cikin kogi ne wahiyar sufuna na amfani da jirage idan ba kogi ba ne kuma ana amfani da waɗansu halittu daban wa aujata wasidatan rukub fil barri min al an'am shi yasa a doron ƙasa kuma sai yace a hau dabbobi wahiya al musamman marakuma idil ma'hulu annahu la yurkabu min al an'am illa hi domin a cikin dabbobin gida abinda aka fi sani ba a hawan dabban da za a hauta daga bango zuwa bango ko daga nisan duniya zuwa nisan duniya sai rakumi yasa Allah ya ce a afala yanzuruna ila al-ibli kaifa kulika kuma wallahu huwa alladhi zallalaha lakum kun ga rakumin nan ko raƙuma? wallahi Allah ne ya hore su gare mu wa sakaraha ya sariyar da su wa yassaraha ya sawwakar da su li zuhuriha domin a hau bayan su shi yasa ko karamin yaro ne je kama akalan raƙumi ya sunkuyar za su kwanta komi tsawon rakumi inda ya kama akalansa ya kwantar da shi zai kwanta kuma yaro zai iya hawa kuma in ya hau ya ɗan taɓa shi zai mike ko ba zai jefar da shi ba amma ran da raƙumin kuma ya yi waye, ba yaron ba ko uban yaron ne bai isa ya kontrolin ɗin raƙumin ba shi yasa ake gwada mana cewa Allah ne ya sauwake mana wannan wa kaza li akali luhumiha sa'annan kuma gashi ana cin naman raƙumi wa shurbi albaniha ana shan nonon raƙumi wal intifa'u bi awbariha ana amfani da gashin raƙumi ga fata sannan kuma fitsarin raƙumin ma wani lokaci magani ne fitsarin raƙumin قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه wani hadisi zai ambata mana cewa akwai lokacin da aka dan saba ka'ida waɗansu mutane suka saba ka'ida abinda aka sani raƙumi yake hawa kawai sai wani ya je ya hau saniya amma dai ana hawan saniyar jefi jefi sai dai asali Allah bai halicci saniya domin a hauta a rinka tafiye tafiye da ita ba to amma sai ga wani ya hau ainihin saniya na ma rajulun rakibin bakara wani ya hau kan saniya e kalat lahu kawai sai saniya ta buɗe baki ta yi magana ta ce lam uqlaq lihaga ta ce ma wanda ya hauta ka matsa mun da hawa kana ta wahalar da ni ni ba halice ni domin wannan ba ba domin hawa ka halice ni ba innama kulittu lil har an halice ni ne domin noma ashe kudan nan da ake yi da dabbobi ba wahalar da su ake yi ba idan sun kai munzalin da za a yi kuda da su daidai ne sannan na biyu kuma sai a yi amfani da naman su amma kaga wajen kuda ba a yi da rakumi don ka shi ma ba zai kai labari ba ba zai iya ba sannan shi kuma za ka iya hawansa ka yi tafiya mai nisa ko da ka kwana talatin babu ruwa ki zai iya jurewa duk inda kake so ya kai ka zai kai ka kuma ya dawo da kai sannan kuma za ka yanka ka ci namansa saniya sai a yi huɗa da ita bayan an yi huɗa da ita kuma sai a yanka a ci namanta to lokacin da saniyan nan ta yi magana mutane suna ta jin mamaki saniya ta yi magana shi mai saniya yana ganin anya ma ita ce ta yi maganan nan kuwa fakala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce amantu bi zalika ana wa abubakarin wa umar ya ni na yi imani da wannan maganan nan gaskiya ne Allah ne ya sanya ta ta yi magana kuma Allah bai halicce ta domin wannan ba Yace ni na yadda da wannan da ikon Allah ni da abubakar da umar alhali abubakar da umar ba sa wajen manzon Allah ya ambaci sunayensu saboda bai saboda darajarsu saboda haka masu bakaken kaya eh masu bakaken kaya masu bakaken zuciya ko kun ki Allah Abubakar da Umar suna tare da manzon Allah duniya da lahira dama haka ne idan baka son abu sai ai ta ambatonsa idan kana kyakin abu sai ai ta samun ci gaba dama haka ne shi yasa abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu suna tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai dai mai mutuwa ya mutu amma ba za a fasa fada ba ga abin da annabi ya fada cikin ingantaccen hadisi ko da yake yin shi'a su ba ruwansu da hadisin bukari alhali bukari min bukara eh. sannan ba ruwansu da hadisan muslim muslim kuma ya fito ne daga nishan for mai sabor so ba ruwansu da imamun nasa'i waɗannan hadisai ba ruwansu da waɗannan so suna da hadisai wai na ahalul baiti hadisansu kenan waɗanda suka kiraye su da wannan suna sai malamai suka ce bayan ka zo ka ce hadisan ahalul baiti wato wani lokaci fa wayo ne in ka je kana karanta waɗansu hadisan daga ciki za ka same su a bukari da musulun kuma waɗanda suka ruwaito su ma sun zo bayan imamul bukari da musulun to an ba wanki ne wannan ba plagiarism ne. kamar yanzu masu project ne da masu thesis da dissertation za a ga waɗansu idan an ba su za su je su rubuta kenan sai su je su wanko maka wani littafi shi yasa ake son a sa a flash a sa cikin kwamfuta akwai ainihin na'urar da ake amfani da ita wanda in ka je ka kofo na wani ne to matukan yana rataye a google a duniya ana sawa duk sai ya gwada red ka gan ya gwada red ba magana ba na ka bane sata kai sai eh, yana samun haka shi yasa wani lokacin ka zo za karanta takarda sai ka tsaya ka tantance sai ka dubi yanayin mutumin da yadda ya rubutu idan bayaninsa ne za ka iya ganewa in ba nasa ba ne ma za ka iya ganewa sai ka sosoke masa ka ce sai ka kawo reference sannan bayan ya kawo reference kuma ina naka ina ƙarin bayaninka to a takaice Allah ta'ala ya halitta mana dabbobi waɗanda za mu hau mu ci namansu da waɗanda za mu yi aikin wahala da su sannan mu ci namansu wala wasa wasa'ilur rakobi ala sufni wal sai dai abubuwan hawa ba su tsaya a bisa kwale-kwale da ainihin raƙuma ba fa hunaka aya ukura ko zan akwai wata aya daban tashmalu dawaba wa sayyarat wal qitarat wa ta'irat akwai ayan da ta kunshi duk waɗannan abubuwan hawa na zamani wala awiha da makamantansu min wasa'il muwasalat al haditha daga abubuwan sadarwa na zamani wa hiya qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki a cikin suratul nahl والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله يا هل تدواكي يا هل الفدري يا هل تجاكنا لتركبوها دومين قهو وزينة دومين قي أدولسو ويخلق ما لا تعلمون كما الله ينا هل تأبين بكثني با جراجين سما جراجين روا ما سنا أورا jirgin ƙasa motoci بابورا كيكونا da sauran makamantansu litasawwu ala zuhurihi domin idan kun daidaita bisa abin hawan nan Su ne ne rabbikum sa'annan ku tuna ni'imar ubangijin ku da ya sauwake muku wahala ya ba ku waɗannan ababen hawa wa taqulu subhanallazi sakkara lana hadha ku yi wannan addu'a ku ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance masu tabbata ko masu gwamutsuwa da wannan al'amari ba ba domin saukewan Allah ba wa inna ila rabbina Sa'an nan kuma lalle mu zuwa ga ubangijin mu masu komawa ne to shi yasa malamai suka yi bayani suka ce addu'an da ake yi idan an hau kwale-kwale in dai ka shiga ruwa sai ka ce bismillahi majriha wa mursaha to wannan addu'a yake a takeice inna rabbi lagafurur rahim sanan idan kuma akan tudu ne ka hau babur ko ka shiga mota ko ka shiga jirgin ƙasa ko ka hau keke ko ka hau amalanke ko wani abu makamancin wannan sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ka karanta wannan addu'a shi yasa ko da lifta ne ma idan aka shiga malamai abinda suke abin da za a fada kenan akwai inda muka taba zama a misura liftan mu idan muka shiga kana dannawa inda ka shiga ka rufe kofa to akwai dama rediyo a ciki kana rufe kofa in ya fara taki zai ce subhanallazi sakara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun duk lokacin da aka shiga za a hawa abin da zai fada maka kenan saboda haka in baka iya ba ma za ka koya to wannan yana da kyau sa'annan idan ka shiga gidanka ka dale kujeranka eh wato kushin ne yake fada ko shine lafiyayyen kujera irin na gida din nan ko ka hau kan gado ka zauna dire ko ma ka shiga gidan sai ka ce rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin ya Allah ka saukar da ni masauki mai kyau domin kai ne fiyayyen mai ba da masauki to in ka yi haka ko ba kwanta ne ba kunta ne ka je wani waje ka karanta wannan to Allah zai rufa maka asiri saboda haka bayanan waɗannan ayoyi kenan sai aya ta gaba mai Allah ya ce وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور amma ɗan adam baya da kirki duk waɗannan bayanan da aka yi na sifofin Allah to sai gaki yana butulci saboda me saboda tsaban taurin kai wato ɗan adam fa sai Allah Allah ne maganin mutum ke yasa Allah ya ce waje alulahu min ibadihi juz'a kai innal insana lakafurun mubin sai ya kara da cewa am ittakhadha ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين فهي وانا ريني ني ولي لك ريني ني شيخ الله يتي وإذا بشر أهدهم وإذا بشر أهدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم كاجي أبن باي سوشيني يكي ليكا ومي رحمة waɗannan ayoyi da za su zo a jere sai da Allah ya ambaci kalman ar-rahmanu sau uku ku duba ku gani wa idza bushira ahaduhum bima daraba lir-rahmani masala zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim sai Allah ce, "Awa man yuna kya’u fil hilya." Awa man yuna sha’u fil hilya tuwa huwa fil khisami gairu bubi. Wannan jumla ce mu tara da waje alul mala’ika tallazi na hum. Waje alul mala’ika tallazi na hum ibadun rahmani inasa. To, kaji ibadun rahmani. A wata ƙira'a inda rahmani. mahallu shahid namu shine ar-rahman kake na biyu a shahidu khalqahum shahidu khalqahum a a ستكتب شهادتهم ويسألون إيه أشهدوا خلقهم آآ تو ستكتب شهادتهم ويسألون في الله يتمي وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم وكاقا الرحمن نوكو wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abatnahum don suna kare kansu da wannan inhum illa yakhrusun to tunda kai gaba ka ci gaba ci gaba abinda muka bala daidai Allah ya bamu mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa alaikum wa rahmatullahi wa